Duk mutumin da ake zargi da wani laifi za a iya bashi incin yawatawa domin ka aje a saka mutumin da bashi da laifi a gidan kasu, Sai bayan bincike ya nuna yana da laifi. Domin ƙarin bayani sai mu saurari goje Maimuna Gazibo. A Nijar tsarin doka ta tabbatar da sakin talala ga duk ɗan ƙasa da kotu take tuhuma ma'ana in an tuhume ka da wani laifi ya kamata ne doka ta tuntuɓi juju ku zamna a gida juju ya yi nashi bincike ƙa'idodin shi sun yi niyyar mutunta rashin laifi da kundin tsarin mulki ya kafa hana kulle mutanen da ba su da laifi gidan yari tsawon watanni har zuwa shekaru kafin a yi musu shari'a shayin layi na ɗari da 131 ya ce a cikin wasu yanayin juju yana sa mutumin kaso kahin a yi mishi shari'a. Menene hanyoyi masu mahimmanci A lokacin da kason ne kawai hanyar adana shidodin ko abubuwan laifi, hana mutumin da ya yi karar ya kuntata wa mutumin da ake tuhuma ko kuma in kason na iya hana wani cin hanci tsakanin mutane akan al'amarin kwaya ta'addancin Boko Haram fadar manoma da makyaya da ake samun mutuwar mutane da dama. Rike mutumin a kaso yana iya ceto rayuwar shi. Alhali al'amarin ya sha bamban da hakan kullin nan baya da tushe kuma babbar kotun za ta iya karyata shi. Kullin abin da ya kamata ya yi kada ya ɗau wani dogon lokaci yana da iyaka. Menene wa'adin wanga kamu na wucen gadi? Misali mutumin da ya yi zalunci ƙaramar sandar da za a bige shi da shi shine kasan shekaru uku in juju ya ajiye shi ya kai watanni shida jujun zai iya sa shi a sakin talala. A al'amarin kisa za a kulle mutumin tsawon watanni sha takwas ba tare da an mai shari'a ba bayan watanni sha takwas kinnan in juju bai rufe rikodinsa ba yana iya fita daga kason juji mai bincike na iya ƙara wa'adin har na tsawon watanni goma sha biyu wannan kuma so ɗaya ne ake ƙara shi wuce wa'annan wa'adodin ana yi wa mutum sakin dole ne a jimilce babu wanda ya kamata ya yi kaso har zuwa shekaru hudu ko shekaru biyar aka yi tuhumar da bata da tushe akwai hanyar da za ta ba wa gwamnati damar a biya ka kishin laifi duk abin da na ce bai shafar kisa sawa mutum guba ko juya hankalin al'umma al'umma wa'annan a hannun masu shari'ar su take